One day he is innocent, then circumstances finds him in an unlikely situation. You wonder how he could have been. so to speak. The world becomes too wide, tormenting and depressing for him to tolerate. Kaga rashin gaskiyanka abin da ya janyo mana ko? Kowa kina da mummunan zargi ne. <laughs> Kuka nake akan yadda mutanen duniya suka lalace. Na tsane shi, wallahi sai na ga ƙarshen shi. Haka ne, ba wanda ya fi ƙarfin hukuma. me yasa za yarda da wacce bata yarda da kanta ba ballanta namijinta me yasa za ka amince da wanda ta fi son kanta fiye da komai a duniya sautsayi ne ya jefa ka hanyar tarko na kuma nisa a ya kama ka <laughs> One of the G-top giants, the makers of Charming Maza, Kamal International. yi magana we surfaces another bomb gaba da gabanta terror beyond terrorism ni kai na zaba kuma dole sai kai ya arziki yana binka kana nema ka kauce ni mijina hamshakin ne kuɗi ne kuma kai ma za ka samu miliyoyin arziki idan ka ki ka shiga miliyoyin wahala ka san ba za ka ga da kyau ba ke din banza ke din ai da fishinki fishin kare mai haushi duk na su Allah nake so babu abin da kika yi saki to ina so ka kanka a matsayin gawa shege ka fasa where justice is denied where poverty is enforced where ignorance prevails and where any class is made to feel that society is an organized conspiracy to oppress rob and degrade neither persons nor property will be saved Gabada Gabanta and introducing Isa Adam in an astounding role gabanta annuwa abdullahi in an impressive road gaba da gabanta to wallahi sai na danka ka a hannun hukuma to sai me ka kama ni ka kani duk inda zaka yi na san zaka yi tinkaho da alfaharin ka kama abokinka ka danka shi a hannun hukuma ni kuma zan tafi ina takaicin cewa na dawo daukar fansa ka hana ni gaba da gabanta an abdul aziz and small movie produced by nazifi asnan story screenplay and directed by the perfectionist kamal s alkali wawa shine wanda yake aikata abin da mace ta umarce shi da shi jarumi kuma shine wanda ya fi karfin zuciyarsa kuma ya san darajar dan adam kai ba jarumi bane wallahi wallahi sai na tozarta ki kuma na wulakanta ki gaba da gabanta gaba da gabanta